Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 14 ga watan Afrilu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shekara takwas bayan sace ɗaliban makarantar Chibok da ke jihar Borno. Al'ummar garin sun gudanar da wani taron addu'o'i don neman Allah ya kawo ƙarshen matsalolin tsaro. Tare da yin kira ga gwamnati da ta taimaka don ganin an sako sauran ɗaliban da har yanzu suke hannun mayakan Boko Haram. muna bukatar gwamnati ya sa karfi akwai yan matan nan domin yanzu muna waya da su a cikin wayanda suna daji ma yanzu haka jiya mun yi mitin mu iyaye duk har mu kira wayansu yan mata sun ce mana suna mai dukuri amma kuma ba su san inda suke ba to a ta yaya za a shigo da su a mai dukuri ba tare da sanin gwamnati ba. To muna tafe da ƙarin bayani. Idan muka leƙa shiyar arewa maso yammacin Najeriya kuwa za ku ji cewa 'yan ta'adda sun yi garkuwa da wasu ɗalibai mata su biyar 'yan kwalejin kimiyya da fasahar lafiya da ke garin tsafa a jihar Zamfara. Bayan haka za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Rasha ta ce a ranar Alhamis jirgin ruwanta na yaƙi da ke tekun Bahar al-Aswad ya lalace kuma dukkanin ma'aikatan jirgin an kwashe su sakamakon fashewa da ta auku a cewar Rashar. Lamarin da Ukraine a nata ɓangaren ta ce harin makaminta mai linzami ne ya lalata jirgin. Kafofin yada labaran kasar Rasha sun rawaito ma'aikatar tsaron kasar ta ɗora alhakin wuta da ta tashi sanadiyar dakon alburusai cikin jirgin ruwan na Moskva. Sai dai gwamnan Odessa ya ce wasu makamai masu linzami guda biyu ne suka afka wa jirgin. A ranar Laraba ne fadar White House ta karfafa furucin bazata da shugaban Amurka Joe Biden ya yi a ranar Talata cewa mai yiwuwa shugaban Rasha Vladimir Putin na aikata laifin kisan kiyashi a Ukraine. Biden ya kuma sanar da cewa Washington za ta sake aikawa da ƙarin dala miliyan 800 na makamai, alburusai da sauran taimako ga Ukraine. 'Yan uwa da iyalan mutanen da 'yan ta'adda suka sace a jirgin ƙasan nan tsakanin Abuja zuwa Kaduna na cikin tarababin rashin tabbas akan makomar 'yan uwansu. Wakilinmu Umar Faruk Musa ya tattauna da Labib Mahmud wanda 'yan uwansa ke hannun 'yan ta'adda da kuma ministan ayyukan 'yan sandan Najeriya Alhaji Muhammad Mai Gari. Akwai kanwata cikin jirgin da ya faɗi 28 ga watan da ya shuɗe march kenan akwai kuma dan uwana shi ma mijinta kenan muhammad dayyabu yanzu wani hali suke cike kuna da bayanin su ko kuna da wani mu'amala da waɗanda ke ta'addancin nan ko an yi maku magana game da su ko yaya eh akwai babbanmu da aka yi magana da shi ina ga bayan kwana ɗaya da aka da abin ya faru ya faru litinin an kira shi ranar talata da dare to tun wannan kiran dai ba mu sake ji ba sai dai abubuwan da muke gani a social media da yanan gizo cewa gashi an turo wasu fina-finai su masu garkuwa da mutanen suna neman gwamnati ta shigo magana akwai bukatunsu. To ita gwamnati ko wakilan gwamnati ko jami'an tsaro sun kira ku sun yi magana da ku ko jami'an kamfanin jirgin kasan da dai sauran karaban gwamnati? Gaskiya ba wanda ya kira mu amma mu mun kai kanmu 'yan tsirarunmu da abin ya shafa mun je mun nemi ganin shi ministan transport a meci kenan to ba mu samu ganin shi ba muka ga mataimakinsa wanda bemiso na saraki to ta nuna cewa gwamnati na yin wani abu a kai iya abin da muka yi kenan sai kuma 'yan letoci da muka rubuta Uh, shi minista din da na police affairs da kuma yanzu mun rubuta wa shi mataimakin shugaban kasa to amma su uh, nrc kenan wanda suke da hakkin safaran jirgin kasan ba su neme mu ba malam labib mahmud kenan wani da aka sace yan uwansa a cikin jirgin kasan nan da aka kai wa hari tsakanin abuja zuwa kaduna a tattauna da ne da shi a abuja a waje daya na tuntuɓi ministan ayyukan yan sanda na najeriya alhaji muhammad mai gari dingyadi domin in ji martan da zai iya maidawa dangane da wannan ƙorafe-ƙorafe da 'yan uwa da abokan arziki suke yi akan rashin sanin makomar waɗanda aka sace a cikin jirgin ƙasa inda yake cewa. Muna sanar da akwai mutane da yawa da tsare kuma hukumomin tsaro musamman 'yan sanda da sojoji duk ana ana kokari ana kokarin a kai a kai da za a yi a kan matsalar matsala ce wadda za a iya ce ga lokacin da za a yi ba amma dai muna nan eh, bayanai kuma ɗaukan matakai wanda suka dace na gajin shawo kan matsala. Akwai yiwuwar kenan za a tattauna da su ne tun da an ce suna da wasu bukatu da wai ku gwamnati kun sani? Ba magana tattauna da su ban san wata gwamnati da su mu dai ba mu san bukatunsu ba wanda suka fara suka ɗauki wannan mataki da suka ɗauka. magana wani sulhu da su gwamnati da ba da wani shiri na sulhu da su ko alaƙa. kamar nan ana cewa suna da su komandodi da ke hannun gwamnati suna neman a yi musanya idan haka ta faru za ku iya musanya din domin a kubutar da nan mutane da ke hannunsu. to ya za a yi a saki mai laifi yana hannun hukuma ko kuma yana hannun kotu mu muna da ikon mai laifi ko a samun wannan kuma kamar na faɗa maka dai sulhu dai tsakaninmu da ina wani mutanen babu shi. to kana ganin gwamnati na da kayan aiki da karfin da za ta yi amfani da shi wurin kubutar da mutanen nan ba tare da an yi hasarar rayukansu ba a kwarai da gaske akwai kayan aiki mana da amma ka shi ta kuma hasarar rayuka na wasu mutane ba za a hana ba in ta sama amma dai abin da aka fi so a fito da waɗanda suke bare kuma gwargwarin iyawa da ransu da lafiyarsu umar faruk musa amurka a abuja nigeria To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A yau sha hudu ga watan Afrilu aka cika shekara takwas da mayakan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da ɗaliban makarantar Chibok a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Duk da cewa an ceto galibin ɗaliban wasu kuma suka gudu, har yanzu akwai wasu da ke hannun mayakan. al'ummar garin na Chibok sun gudanar da wani taron addu'o'i don neman ɗauki daga Allah tare da nana ta yin kira ga hukumomi da su ƙara ƙoƙarin ganin an ceto sauran ɗaliban. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu. al'umman wannan gari suka ce ko da shige ya yi ɗan sauki amma suna neman ɗauki daga wajen ubangiji mahallici da shigo don taɓa zukatan waɗannan da ke kawo musu har-hare jifa-jifa don su kawo ƙarshen wannan lamari al'umman wannan gari suka ce yanzu haka rayuwa ya kunci saboda matsalolin tsaro da suke fuskanta da kuma rashin hanyoyi na zuwa garin Chibok din wanda sai an yi zagaye kafin a isa wannan gari ko kuma a kwashe yinin guda ana gar hanya wannan hakan ke kawo musu cikas wanda suka ce a ƙasarinsu manoma ne ba zai haifar masa da ɗa mai ido ba don ganin ce cewa suna da matasa mai yawa a wannan yanki da su ma suna bukatan abin da za su rufa a kansu asiri da sauran wanda suka dogara da su wannan taro na addu'a dai ya samu halartar manya da ƙanana da dukkaninsu suka taro bai daya don kokawa ubangiji game da irin matsalolin da suke fuskanta a yanzu haka honorable ya gaira kawa wato tsohon shugaban karamar hukumar kowane hali ne mutanen nasu suke ciki a yanzu haka saboda ruwan sha ma gwamnati ya yi bohol babban bohol ba bude ba tukuna haka amma a yanzu haka ruwa busbus ɗaya wannan ana sayanta naira ɗari biyar wani ma yana neman kari. To talaka talaka nawa zai samu a cikin kwana ɗaya tukuna zai je ya saya ruwa naira ɗari biyar. Na ɗaya na biyu nama da kake gani kilogram ɗaya mutum zai nema dubu biyar. Yaushe talaka zai samu dubu biyar ya saya nama. abinci saura abin dafawan ba ce wannan zaka gani ana neman naira ishirin naira talatin biyu ba zai iya dafa maka tuwo ba keke na pep inda ya kamata kowane talaka duk inda mota zai shiga ba za a bar ka wai ka fita ka bar cikin gari ba ko kilomita daya ba za ka bari ba wani irin kunci ne wannan shi ma malam yakubu keke ko ka yi cewa mu iyaye za mu yi addu'a na musamman na cika shekaru takwas na yaran mu da suka rage a hannun mutane nan a daji to muna bukatar gwamnati ya sa karfi ya gani cewa mu gani cewa ana kawo mana kuma muna zato akwai ya matan nan domin yanzu muna waya da wayansu su suna ce mana suna mai dukuri a cikin wayanda suna dajin ma yanzu haka jiya mun yi mitin mu iyaye duk har mu kira wayansu yan mata sun ce mana suna mai dukuri amma kuma ba su san inda suke ba to a ta yaya za su za a shigo da su a maiduguri ba tare da sanin gwamnati ba al'umman wannan gari dai na cigaba da kai kukansu wajen mahallici don saboda magance musu irin wannan matsaloli da suka samu kansu a ciki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madalla a gaida haruna dauda biyu A arewa maso yammacin Najeriya, 'yan ta'adda sun yi garkuwa da wasu ɗalibai mata su biyar na kwalejin kimiyya da fasahar lafiya ta garin tsafa da ke jihar Zamfara. Nan take dai jami'an tsaro ba su ce uffan ba, amma shugaban makarantar ya tabbatar da aukuwar lamarin. Wakilin muryar Amurka, Sani Sha'ibu Malumfashi ya aiko mana da ƙarin bayani. Wannan iftila'i dai ya uku ne a daren laraba gabanin safiyar jiya kamar yadda mazaunin garin Abdullahi Sani ya shaida mani. Lalle sun shigo amma ba kwalejin ne suka shigo ba sun shigo inda 'yan makaranta suna kama gidaje ne a gefen gari suna zannawa. To a nan gidan da suka kama ne suka shigo su 'yan bindiga nan suka tafi da mace biyar. To kan hanyar suka zuwa ɗaya ba ta lafiya sai suka sake ta ta dawo gida amma hudu na hannun su yanzu haka akai illa dai jami'an tsaro sun shigo kuma suna ci gaba da dan zagayawa a cikin gari duk kokarin da na yi na jin ta bakin rundunar 'yan sanda ya ce tura to amma na sami zantawa da shugaban ita wannan kwalejin kimiyya da fasahar lafiya yusuf idris marado wanda ya bada tabbacin aukuwar lamarin tare da karin bayani eh a wayewar garin jiya daidai lokacin da ake sahur misalin karfe biyar ah. nake samun labarin cewa yan bindiga sun zo sun ɗauki wasu yare daga cikin wasu gidaje da suka ɗauka can cikin gari sun tafi da su to shine da sai sai na tambayi duk sauran jama'a na security suka ce suka yi min confirmation cewa lalle an ɗauki wannan yaran biyar da muka zo da je gidan na ga gidan na ga eh lalle gida ne mai ɗaki uku suka ɗauka ɗan ƙaramin gida ne kuma a dududu dalibai bakwai ne ke ciki duka mata mm. suka buge ɗaki ɗaya suka ɗauki yarinya uku suka buge ɗaki ɗaya suka ɗauki yarinya biyu na ukun ba su shiga cikin shi ba su don haka sun bai yara biyu a ciki a cikin bakwai sun ɗauki biyar a mm. kan hanya ɗayan ma da aka tashi bata ji da takalma ba ta kasa da kaya da komai ta kasa tafiya suka gaji suka batta nan sai ta dawo ita kuma sai na yi tana kan hanya sai ta hangi wasu jami'an tsaro na road safety sai masu ta zo wurin suka sa a kawo ta gidan da aka ɗauke ta muna can muna fafutukaiya za a yi sai aka ce ai guda ta dawo da muka rice to mu game asibiti da ita da idan sai muka yi asibiti muka same ta dama ita ta kasa tafiya ne suka dawo da ita ta ce amma sun wuce da hudun ainihin shi wannan gida ita makaranta da aka ce babban makaranta ce tana da wanda inda take ajiye ɗalibai kuma wasu ɗalibai ko akwai wurin suna neman su zauna wuraren da suka ga dama wasu ma aure da rai suna aji da matansu ko da 'ya'yansu eh, da mazajensu to wannan gidan ya zama gida ne wanda a cikin gari suka zo ɗauke shi da kansu suka biya kamar yadda ake a kowace institution na cikin da makaranta a duniya mutum na ɗauka gida inda ya ga dama wannan gida da aka ɗauki yaran yana cikin inda muka hana su kwalejin da ya san ɗauki kwararren matakai kuma suna ci gaba da yin hakan kamar dai yadda ya yi bayani a halin da ake ciki ta wannan ɗaliba tuni yan uwanta sun zo sun tafi da ita bisa izinin da suka samu don ta samu natsuwa a gida san sha malumfashi murai amurka daga gusau a nigeria. Madalla a gaida Sani Sha'aibu Malumfashi har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahotonmu na musamman. A ranar Lahadin da ya gabata ne al'ummomin wasu ƙauyuka a ƙaramar hukumar Kanam da ke jihar Plateau suka samu kansu a wani yanayi na tashin hankali inda 'yan bindiga suka kai musu hari suka kace mutane fiye da ɗari kamar yadda rahotanni suka bayyana. 'Yan bindigar wanda bayanai ke nuna cewa sun zo ne kan babura dauke da manyan bindigogi sun kuma kona gidaje da dukiyoyi ta yadda dubban al'umma da ba su da matsuguni suka fasa daji wasu kuma na gudun hijira. Basaraken yankin Mumbutbo a karamar hukumar Kanam, Alhaji Isa Ismail ya ce maharan da ke da sansanoni a dajin da ya haɗa jihohin Arewa maso gabas sun fara lalata hanyoyin sadarwa ne na garin kukawa kafin suka aiwatar da kashe-kashe har kuma suka shiga wasu ƙauyuka. Amma kafin wannan abin akwai sakon da suka bayar na cewa kowane bafulatani ya bar wannan dajin. Kin hmm. ga kamar yadda kika faɗa muna tunanin cewa wadda suka san mu ne. yasa suka ce kowa ya bar wannan daji don ka ci to idan da hali matakin da muke so a gwamnatanci gwamnati ta ɗauka shine muna buƙatan wannan kukawa ɗin da su da garga ya kasance an sami jami'an tsaro wadda za su tsaya a wajen da kuma wadda za su rinka binciko wa'annan mutane hmm. har a gane ko su waye to su ciya masu ce already an riga an dauki wannan mataki wani motan din ba su taki karo wasu amma su can kuka din akwai irin antina da suka ɗaukiyan su sassare wannan aishi ran da abin ya faru sun yanki sun harba abin da yake connecting din mutane. Mm. Yaya kake ganin kamar za a kawo karshen wannan tashin tashina ne? Wannan alamari ya wuce na shugabancin karamar hukuma. Mun tunanin abin da muke kira ga gwamnati na state da gwamnati na tarayya amma kafin haka matakin shi ne muna bondiri muna da iyaka da gwamnatin jihar taraba state ta kudu muna iyaka da gwamnatin jihar adamawa state ta gabar muna iyaka da gwamnatin bauchi state ita kuma ta yi linkin da gombe arewa masu gabas kenan. Mm. To idan da kukanmu za a ji wannan gwamnatin ya zama sun join tax wato sun haɗa kansu wajen kowa ya tura jami'an tsaro in ya so a haɗu a tsakiya. To gaskiya muna ganin zai haifa mana kamin ido sannan kuma zai zama an kliyarin ko kuma an rabu da wayannan mutane amma in ba haka ba kamar yadda mu yanzu talatu muka dauka hmm. Taraba State bata dauka ba Gombe ta dauka ba Adama ba ta dauka ba Bauchi ba ta dauka ba gaskiya ana kiso ne da kwarkwata dan akwai mummunan daji wanda kuma gwamnati ta killace wannan dajin a matsayin dajin ka. na farko kenan na biyu abin da zai kawo saukin wannan abu shine muna roƙon gwamnatin tarayya da na jiha su ba da dama a yi noma a wannan dajin a samu garuruka hmm. da zai kawo wa'annan mutanen su bar wajen amma in ba haka ba gaskiya duk matakin da za a ɗauka Hajiya Zainab ba a yi kitso ne da kwarkwata shi ne dole kawai su suna nan sun samu wani mafaka ne wanda ko shekara dubu za a yi in ba ta yi da gaske ba ne mun ka samun irin wannan matsalan kenan. A gefe guda kuwa wani da ya buƙaci sakaye sunansa ya shaida min cewa matsalar ta samo asali ne tun kusan shekaru biyar inda aka fara samun matsala tsakanin barayi daga bangarori daban-daban. Don wannan abun farkon su hada ne na tsakanin kamar barayi da barayi kenan. Mhm. Don galibi ma haka ake cewa fada. Wato kuma sai zo ya yi ya zama kuma na kabilanci. wanda bai ji ba bai gani ba ma sai a kashe shi ce ai kabilan wani ne mutanen nan ba wai gidaje ne yawa ba wai gidaje suke da shi a zaune ba hmm. a'a a yau sai ka ji kawai sun buga baburansu ko ka ji su a taraba sai ka ji su ma ne jama'a mm. sai ka ji su ma kawai sun tafi can sai ka ji su ma can ma zan fara kawai kuma da baburan su manyan babura ne mm. kuma da makaman su suke yawo ba wai gida suka kawo suka zauna ba to in ka za ka yi fito dan hoto da irin wannan mutane yaushe za ka gyara wannan abu mm. ina da yawan da ya wuce misali gaskiya kuma suna da makaman da duk wanda ya ga yanayin yadda suke yawo tun da ga nan yankin daga daga daga kamfani nan abun da ya kudu ya kai kambari kan kogin nan kowa ya shiga wannan yanki yana ganin su ne fa fili ba ya yi ba ne ina jiran shiga gari a kona wancan masu zo su masu samu mutane su masu kashe to kin ga wannan tsari har da Allah an ya kamata da a ce manyan nan su kira wa'annan su manyan tun da wai sanannu ne ba wai tsakanin nasu ba su huya min sun san wayancan din da suka biya wannan fitina kuma wayannan ne sun san su to me yasa ba za a neme su ba sai a zo a yi ta rigingimu haka kawai wannan su su kafe wani wani su ce tura mato wannan abincin gaba ɗaya yankin kusan ya zama ma ba mutane yanzu kawai. Hmm. To a ganin ka ya za a kawo ƙarshen wannan al'amarin? To ni a ganin ya da manya ne ya kamata a ce da su sa baki a cikin abin. To amma wani lokaci sai ka ga eh, su 'yan bindigan nan ba sa fitowa su kawo kansu ta eh, eh, yadda za a samu wannan masalaha. Ina za a samu irin wayannan barayi ko 'yan bindiga? ta hannun manyan su mana ba suna da manya ba kuma su din wasu huyaɗin sun san manyan wayan kyanin su ma wayan kyanin sun san manyan wayan nan su haɗu su zauna a duba wannan lamari ya za a iya gyara su. A daidai lokacin da ake jimamin kashe-kashen na kanam ne, wasu da ake zaton 'yan sara suka ne suka hallaka wasu mutane biyu da ke ba da gudunmowa wajen zaman lafiya a unguwar Rogo da ke cikin garin Jos. Haka ma a ranar Litinin 'yan bindiga suka hallaka mutane 23 a wasu sassan jihar Benue. A halin da ake ciki dai kungiyar matasan Biram ta nuna rashin jin daɗinta kan yadda gwamnati ta yi biris da dubban 'yan gudun hijira da ke jihar waɗanda aka raba su da mahallansu. Shugaban kungiyar of Solomon Montiri ya ce gwamnati ta kasa cika wasu alkawura da ta yi. Dalilin da ya sa mun gani da cewa an yi mana ba daya ba ba biyu ba. Rayukan mutane sun fi dubu goma sha wanda an halakar da su. Jama'a sun fi dubu hamsin da aka ciro su daga garurukansu ba a ce komai ba suna nan suna eh, wurin hijira kuma ba mu je aka ce komai ba gwamnati ta yi alkawari za a taimaka za a tallafa ba wayan mutanen da kudi biliyon goma tun daga 2018 har wayo ba mu ji labarin komai ba aka ce za a kawo police squadron unit a gashis domin ya lura da tsaro wanda yana ta barki Ladi riyom bakwas da dai sauran eh, eh, garurukan har wayo ba mu ji komai ba to wannan ya nuna da cewa da hannun gwamnati a wannan abun domin wanda ya ki sayar da mugunta wanda ya ki sayar da tadanci shi ma ɗaya ne daga cikin yan ta'ada so ba mu so gwamnati ta kai mu ga mika hannu a kansu da cewa suna da hannunsu amma Eh, eh, halayen you know response na government to this thing ya nuna da cewa da hannunsu in ba haka ba me za a yi alkawari a kasa cika ba mu sa kalma a bakin su je da cewa ku yi ma wayan mutanen alkawari ba har wa yau akwai wani wasu garuruka nan plato wanda ai masu wani abun ba mu ji gwamnati ta yi wani abu ba to gwamnati na su ne ko kuma mu ba yan Najeriya ba ne in ba mu yan Najeriya ba sai a gaya mana sai a nuna mana inda muka fito sai mu komo wurin amma mu dai mu san da cewa mu yan kasa ne to siyasa muna so duniya ta sani da cewa ana nan ana kakkashe mu ana mana tadanci ba wunin da ya yi magana. Shugaban kungiyar matasan Birom kenan Daliop Solomon Montiri. Masani a harkokin tsaro Akim Momot James ya danganta lamarin ne da sakaci daga bangaren masu mulki. Gaskiya wannan kashe-kashe na al'umma da ake yi ya abin da ya taga min hankali shine a kwanakin nan da ake aka fara maganan siyasa aka fara maganan zabe ya matso kusa sai kashe kashe sai karuwa yake ko koina zan ce bai zabe gwamnati ba kuma yan siyasa kusan ne abin na bani mamaki kaman ana jira ne abin ya faru da ya faru za ki an hau kan social media ana rubuce-rubuce kuma da sauri-sauri ana neman abinci a kai wa mutane kamar ana jiran wannan abin ya faru da mutane ba a wani shiri a tsare mutane an yi banza da mutane wannan ba daidai ba ne daga gwamnan jihar Plateau Simon Lalong da sanya hannun hadiminsa Makut Simon Macham ya sha alwashin daukan tsauraran matakan ganin 'yan ta'adda ba su samu wurin zama a jihar ba. Sanarwar ta ce tuni gwamnatin jihar ta tuntuɓi gwamnatin tarayya don kakkaɓe 'yan ta'adda da ke samun mafaka a sassan jihar gami da sanya matakan ƙarfafa tsaro don kaiwa ɗaukin gaggawa a duk lokacin da aka samu ɓarkewar tashin hankali. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. wannan shirin muna da labarai da suka jibanci na guje-guje da kuma na gandun boxing to sai dai kamar kullum za mu fara ne da kwallon kafa wanda a halin yanzu kulob guda hudu sun sami zuwa zagayen semifinal final na gasar cin kofin zakaru na kasashen turai kular din ko su ne villarreal daga spaniya sai real madrid ita ma daga kasar spaniya yayin da saura biyu daga burtaniya ne da suka hada hadda liverpool da kuma manchester city rashin farko na semifinal din za a fafata ne a ranakun 26 da kuma 27 na watan da muke ciki na afrilu tsakanin manchester city da real madrid a yayin da zagaye na biyu zai gudana ne a ranakun uku da hudu na watan gobe na mayun wannan shekara domin samun wanda za su buga wasan karshe wato finals a ɗaya hannun kuma za a buga semi finals na gasar cin kofin ingila wato fa cup tsakanin kulob din manchester city da liverpool a ranar 16 ga wata sai kuma gudan wanda zai gudana a tsakanin kulob din chelsea da kuma kulob din crystal palace a ranar lahadi 17 ga wata sai kuma batun guje-guje 'yan kasar amurka nan alison felix wanda ta yi fice a fannin guje-guje na nuni da cewa za ta yi ritaya daga harkar a ƙarshen wannan kakar ita dai alison felix 'yar shekara 26 ta ciyo lambobi guda 11 a gasar olympic da suka hada hada zinare bakwai da wasu ƙarin lambobi guda goma sha uku na duniya ta yi gasarta na ƙarshe na biyar a olympics da ya gudana a tokyo alison felix ta samu lambobin zinare guda hudu a gudun 4x400 meter relay lambobin zinare guda biyu a tseren mita 4x100 relay sai kuma guda daya a tseren mita 200 sai kuma batun damben boxing da ke bayani mai yiwa damben da za a sake kafsawa tsakanin anthony joshua da kuma alexander usyk za a yi shi ne a kasar ingila za a iya tunawa dai alexander usyk ya doke anthony joshua tare da amshe kambunansa guda uku a watan satumban bara ana sa ran za su sake haduwa a karo na biyu a watan yuni ko kuma watan yulin wannan shekara shi dai alexander yusuf dan kasar ukraine ne shi kuma anthony joshua dan kasar nigeria ne da wannan nake cewa abdulhab muhammad daga Bauchi a Najeriya. To yanzu kuma ga tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سنانا داود حسين عبد الله كما زامي مغانا أكام فلل أزمي كما يند الله سبحانه وتعالى يكي فدا أتكين القرآن من جرمة الله ناتيوا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتقدروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون الله سبحانه وتعالى يا وجبت أزمي أغريمو بعدن كومي با سيدن مغاني أبن الله يكي سو مغاني ين أزمي بزي أنفاني أبنجي مدى كومي با سيدي شي أزمي زي زمامان غركواني معنا babban abin da azumi yake koyarwa ga rayuwar dan adam shine haƙuri haƙuri haƙuri ta hanyoyi daban-daban ma'ana kana jin yunwa in ka ɗauki azumi za ka yi haƙuri da yunwar da kake ji kana da sha'awa ta abin da ya shafi mace za ka yi haƙuri da ita kana da sha'awar ka sha ruwa da duk wani abin kyale-kyale na duniya wanda zai rinjaye ka to shi azumi yana kwantar mu da mutum hankali yakan sa shi ya yi haƙuri shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabidu wattaqullaha la'allakum tuflihun a wata ayar kuma zaka ji Allah yana cewa inna ma ya waffa sabiruna ajarahum bi ghairi hisab wa ma'ana Allah yana cika mizanin waɗanda suka yi haƙuri ba tare da ƙididdiga ba wata ayar zaka ji Allah yana cewa wala man sabara wa gafara inna zalika lamin azmil umur Allah yana cewa lallai wanda yayi hakuri kuma bayan hakurin yayi yafiya akan abin da aka mai misali Allah yana ɗaya daga cikin manya manyan ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala yake so to azumi babban abin da yake koyar da rayuwar ɗan adam shine hakuri shi kuma hakuri suffa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suffa ce ta bayin Allah managarta daga dukkan abin da ɗan adam yake so idan ya zama mai haƙuri to yakan samu abin da yake nema to idan muka lura za mu ga cewa shi azumi babban abin da muke so a gane a kan shi yana koyar da mu mu yi haƙuri da mu da cikinmu da idanunmu da dukkan abin da muke bukata to a nan da ke ga za mu ɗan dakata Allah ya ba mu gudunmawa. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ma ba da umarni har ma da injiniyan mu na yau Sidrak ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.